ba da ita zai tsarkake dukiyar shi mai ba da ita zai kare bala'in gobara a kasuwa mai ba da ita da izinin Allah zai kare bala'in malalin ruwa da ke canye gari gaba ɗaya ba da zakana na hana bala'i bi Allah ba da zakana hana gobara bi Allah ba da zakana na tsarkake dukiyan ba da zaka na takaita wahala shi yasa Allah ya kira ta zaka bayan ya ambaci sallah sai ce wa ataitumuz zaka sai ce na uku wa Amantun bi rusuli kuka yi imani da manzanni na wallahi imani da manzo bai da fa'ida in ba don a koyi addini gare shi ba imani da muhammadu rasulullah taimaka mishi hanya na farko duk jikin ka ya zama sunna ne domin ka tallata siffan shi ke. taimako na biyu ka iyar da saƙon hadisai daidai wa da ya faɗa kar ka ƙara kakkare ka taimaka mishi hanya ta uku ka yaƙi shi'a ka yaƙi baƙar shi'a ka yaƙi jar shi'a Hadda shege shi a kayaƙe ta ba ku da aiki yau duniya na wanda ya yi muku adawa da shi'a ba ku da abin da ya fi mai cin mutuncin ma na masu yawo da sana'a ga titi suke da jarin sai ka yi takatsantsan masu tura barin masu ƙananan shaguna masu 'yan akwaku akwakun nan kila ba ku san akwaku ba ku dai muku zai ba ku je so sokoto a gaya muku ku yi takatsantsan ba na ce muku duka ba a amma suke da rinjaye zariya ma haka ne galiban wannan flyover mafi yawa masu sai da kaya na hannu wurin ku yi hankali mafi yawa su ne haka nan kaduna Haka hakanan zuba a abuja da sauran other places don haka in mutum na yaƙi da annabi yana zagin matan annabi a halibai yana layya su kuma kana sayan kaya ne ka karfafi jari shi in ka karfafi jari shi zai yi ɓanna da yawa sai fushin allah ya sauka allah ya kare mu Shi ne allah yake ambata a cikin na nan tumuhun na biyar wa aqartumullaha qardan hasana sai kuka baiwa Allah rance ya za ka ba Allah rance limanci in kai ka ba Allah rance ladanci in kai ka ba Allah rance ɗayan agaji in kasa ka ba 50 biliyan na dollars ka yi sallah a yahe maka zunubanka ya fi saboda haka ku bar wasa da abin da zai kawo a yafe muku ƙananan zunubanku ran na kun sai yi atikum a gurguje kuma ya ce kuma zan shigar da ku gidajen aljanna wadda ƙorama take gudana ƙarƙashi a ƙarshen aya ya ce mi? sai Allah ya ce famanin kafara ba'a da zalik duk wanda ya da bayan ya gane suna yi lalace wanda duk ya kafirta bayan ya samu tasihul aqida Allah ya yahe maka zunubai ka zama mutumin kware kuma ka lalace calculation mu ya nuna shekarun da mun kai cikin bid'a rana hudu ko biyar muka yi mitin da general mai martaba sarkin zuru yake ba mu labarin ya je inda wani sarki a ƙasan zuru kebbi state wannan sarki in zai hituwa abinda ake ce mai allah allah allah haka ake ce mai wai shi ake kama kiranin gada aka yi irin kano takawa kalahiya sun kuyi gangare ni ce ni wallahi kana ji ni da ni a dogarin sarki ko sai na bari an kai ga gina wadda aka gajera sai in kice mai duka sai ce miƙewa in gani ina buga kai ne wala ina kyale ba dai bai duka sai an ce duka sai in ce miƙewa in jike magana na ƙarshe karfafi addinin ga wani sako ko da ban zo da wall-side dina ba za ku ga wani kase da na yi shekara biyar ko shida a baya akan wani mai kuɗin garinku a lokacin da ni wannan kase na yi ne tsakanina da Allah amma bincike sheikh balalau ya zaunar da ni ya karanta mini cewa a ah, wannan bawan Allah ɗan gote ya gina masallatai da yawa sai na yi kamar na da kamar ban yadda ba sai na je daura na gani da ido an gwada min masallaci muna yara mun ɗabi'antu da amfani da manufar fela a onikula fokuti an african 70 shi kuma fela tun muna student abinda muka gano yana yaƙi da azzalumai yana cikin dalilin da ya sa muke son janar buhari mu muna son mutane masu yi addini hidima muna son masu tsaron ƙasa muna son waɗanda ba barayi ba ba janar buhari kawai ba akwai shugaban kwastam kanal hamid wani tsoho haka gashi amma dai akwai gaskiya to Allah ya tsare su gaba daya Allah ya tsare mana ƙasanmu Allah ya tsare mana iyalinmu da aqidanmu Allah ya sanya albarka ga wannan minbari yanzu tunda sauti ya yi kyau bari mu ba malam Abdul Basir dama don shi baro ta sama sama wallahu alam sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sheik abubakar giro arugungun allah ya saka da alkhairi da wannan nasiha allah madaukakin sarki ya sanya a cikin mizanin hasan uwa kamar yadda nake ce mana duk wani babba a cikin ƙungiyar nan tamu kusan yana kano yau na hango shehin malami shugaban kungiyar jama'a ce za ta lubidi a wai kamata sunna na jihar oyo a sheik masa'udu ofa yana zaune manya-manyan malamanmu na cikin gida na hango dr abdulmutallif ahmad muna tare da shi na hango malaminmu shahararren malamin nan na masallacin gwagwarmaya masallacin sabuwar gandu shehin malami masanin doga arab na'am abinda malam yake nufi in sake shiga cikin manya-manyan jagorori na wannan kungiya waɗanda ita izalar su suka yi kwanta su suka kyankyashe ta ta bakin malam muhammad kabir haruna gombe dattawan da su yi ba baki ba ne a cikinta kwankwada suka yi ba tsotsa ba wato daraktan da awa gaya mu ana zuwa ana zuwa yadda zai danyi a siya danyi to haka shi kenan na'am an ce an samu canji ba sheikh yakubu musa hassan katsina sauti suna zan kira ba zan kira mataimakin shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mai albarka na ƙasa shehin malami masanin dokokin ƙasa barista ibrahim sabu ujibiya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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا نعم يقوى أنساك سامن samun canji da yake malaman suna nan da yawa dattawan duka ana bada uzuri yanzu an ce in tafi jaha fulato in dauko shugaban majalisar malamai na wannan jaha malami mai dadin suna sheikh khalid usman khalid jos malam khalid bismillah afa anta tukrihun الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم نعم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقت كذلك حقا علينا نور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 ya haɗa mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka bisa gayyata ta musamman na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa wa'azin da aka yi mishi lakabi da cewa ƙanin wa'azin ƙasa domin duk wani jigo na wannan ƙungiyar mai albarka Allah ya tara shi a cikin wannan gari dalilin wannan wa'azi na yau ina gabatar mana da gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to bayanin wa'azi ya riga ya gabata musamman da aka gabatar da jigajigai kafin kuma daga baya shi yasa da aka ce na ji an kira nan. wannan wa'azi na yau bisa lokacin da ya kasance ina kunga daga wannan wa'azin yana da wuya a samu wani wa'azi kamar shi musamman a cikin wannan birnin ƙila, daga nan sai maganan aikin haji kuma ga yanayi da muke ciki na neman a tsamo kirgi wanda aka jika a ruwa kuma ya sha ruwan ya ebi ruwan sosai don haka sunan wannan wa'azin dab da kwari don haka abinda nake so in jawo hankalinmu a kai uwa musulmi manufofi na addinin musulunci da hanyar da ake bi a kai gaci lokacin da aka fada cikin kwari babban manufar addinin kun ga babban abin da ake nema cikin addinin musulunci kalmar musulmi ta zamo ɗaya manufar musulmi ta zamo ɗaya abin da musulmi suke so su kaiwa ya zamo abu ɗaya ne wannan shi ya sa idan muka duba sai mu ga alƙiblar mu inda muke fuskanta mu yi sallah ka'aba ce alƙibla ce guda ɗaya manzonmu guda ɗaya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Littafin da aka yadda mu bauta wa Allah da shi shine Alƙur'ani, littafi ne guda ɗaya. ne ba su zaman kowa da inda ya sa gaban shi ba ba ruwan shi da me zai yi ko me zai bari sai abin da zuciyar shi ta ce mishi yayi ko ya bari to ba za a samu haduwar kalma ba ba za a samu haduwar haɗin kai ba don haka ‘yan uwa musulmi lokaci yayi da mu za mu ƙetare wannan kwarin ba sai in mun zamanto kanmu a haɗe yake kalmar mu a haɗe take haɗin kai da haɗin kalmar nan ya zama akan gaskiya akan neman gaskiya akan fahimtar gaskiya akan aiki da gaskiya kuma mu zamanto masu bauta wa Allah shi kaɗai. mu yi watsi da dukkan nau'o'i na shirka mu yi watsi da hulɗa da 'yan bori mu yi watsi da hulɗa da bokaye mu yi watsi da hulɗa da ainihin camfe-camfe da guru da laya da duk wani abin da zai raba tsakanin bawa da mahalicin shi idan muka samu haɗin kai muka samu haɗin kalma وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليخلف الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم نعم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم نعم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا imani da littattafan Allah ya yi imani da manzannin Allah ya yi imani da ƙaddaran Allah ya yi imani da ranar tashin kiyama to Allah ya yi alkawari ya ce la yastakhlifan na kumfil ardi kwance tashi akwai lokacin da Allah zai ba ku jagoranci a ban ƙasa jagorancin duniya gaba ɗaya Allah ya yi alkawari zai sa a hannun bayan shi na ƙwarai ba taskun da ba mu gani a Najeriya ba a ƙarƙashin shugabanci irin na zalunci ce waraditu lakumul islam dinan a ai lokacin ne minti 20 ne na yaddar muku musulunci shine addini to wannan addini da Allah ya yadda mu yi ya ce to sai ya samu gindin zama sai ya zama abin sha'awa sai ya zama kyakkyawan abin kwatance sai ya zama abin kyakkyawan abin nunawa a duniya dalilin shugabancin Najeriya yau duniya duk inda shugabanmu ya je ana sha'awan a ji magana shi ba komai ya sa wannan ba sai don tsayawa akan gaskiya da neman inda gaskiya take da maganin zalunci da azzalumai aka yi can baya ba shi ko tsalle so ɗaya ake a shiga rami sai a yi goma ba a fito ba saboda haka Allah ya yi alkawari zai canja mana bayan tsoro mu samu aminci amma ga ƙa'idoji in muna so wannan zaman lafiyan da muka ga alaman shi ya ɗore ƙa'ida ta farko Allah ya ce ya abu duna ni la yi shiriku na bishe a sai an yi watsi da shirka da dukkan nau'o'in shirka an bauta wa Allah shi kadai ba tare da yi mishi kishiya ba an yi kwaɗayin ramar Allah shi kadai an ji tsoron azabar Allah shi kadai an nemi kusanci zuwa ga Allah shi kadai an yi abin da yake so an bar abin da baya so kuma an bauta mishi bisa koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine ka'ida ta farko na samun zaman lafiya mai dorewa domin Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn na'am mu yaƙe ta mu yaƙi babban shirka mu yaƙi ƙaramar shirka mu yaƙi farar shirka mu yaƙi baƙar shirka mu yaƙi tabbara tabbaran shirka mu tsaya akan tauhidi sak shirka sam sunna sak bid'a sam saboda haka ya abu dunani la yushriku nabi shay'a sai yace a sallan asibahin yau ba mai shiga sai ya nuna katin zaɓe ka ji surutu saboda me saboda ba haɗaɗɗiyar kalma saboda babu biyayya saboda babu sanin ciwon kai duk wanda bai san ciwon kan shi ba kuwa to zai samu matsala wacce ta wuce ta ciwon kai ɗin saboda haka 'yan uwa musulmi waɗannan ƙa'idu takin da na sa a gona ta bai kai kuɗin da taki yake yi a wancan lokacin ba na samu taki a cikin sauƙi na samu taki a kan lokaci to in ban yi murna ba me zan yi muka ce gode wa Allah za ka yi saboda haka wala in kafartum idan kuka kafirce Allah ya ce inna azabi la shadid wallahi azabar Allah mai tsanani ne duk lokacin da bayan Allah suka samu kansu a ƙarƙashin ƙangi na zalunci suka koma ga Allah suka nemi yayewa daga wurin shi kuma idan Allah ya amsa musu ya yaye ɗin to yana sa ido ne kuma ya ga yaya za su yi lokacin da bani Isra'ila suka shiga ƙangi suka rasa inda za su sa kansu suka kai kuka wurin